Masu sauraron mu barkanmu da warhaka ka misali ne ke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin mu zagaye duniya daga sashen Hausa na Radio France International. Shirin mu zagaye duniya da shiri ne da ke kawo muku bitar wasu muhimman batutuwa da suka faru a nahiyar Afirka da ma duniya baki daya. Inda a makon da ke karewa wasu daga cikin muhimman batutuwan da suka ɗauka hankalin al'umma dai akwai batun da ya shafi hallaka wasu masu sana'ar gawayi da 'yan boko haram suka yi a jihar borno da ke tarayyar najeriya A jamhuriyar Nijar kuwa wani batu da ya fi ɗaukar hankalin al'umma shine batun janye dokar da ta baiwa baƙin haure dama domin yin tafiya ƙasashen ƙetare. Hakanan a makon da ke ƙarewa ne dai aka faro taron sauyin yanayi na COP28. A makon da ke ƙarewa ne dai rundunar sojojin saman Najeriya ta sanar da hallaka Abu Asad wanda na hannun daman tsohon jagoran kungiyar boko haram abubakar shekau ne a wani harin bama bamai da ta kai wa mayakan a yankin tagoshi da ke tsaunukan mandara a jihar borno al'ummar yankin dai sun bayyana cewar abu sa'ad na daga cikin kwamandojin boko haram da ke jagorantar kai musu hare-hare tare kuma da hana su yin harkokinsu na noma da kuma kasuwanci a yankin abubakar muhammad wani mazaunin yankin ne kuma ga abin da ya shaida mana gaskiya da muka ji labarin nan ba karamin daɗi muka ji ba don yana daga cikin abin da ya takura mana al'amuran wani bangaren can gaba da ya biya tsaya sojojin sama gaskiya sun yi kokari sosai da amma ce tun dama haka aka yi ma da mun samu sauyi wani abin da ke faruwa da shi da mutanen shi mun ji labarin cewa kaje su da dama dan ba dama ka bar gari da kilomita daya din da ka tafi sai ka dawo hankalin ka zai kwanta an baka dawo dama hankali a tashe yake amma da muka ji labarin sojojin saman nan su sun kashe a Abu nan ta bangaren saman dutsen nan mutanen duk suna farin ciki To sai dai sa'o'i bayan faruwan hakan sai ga labarin da ya bulla wanda ke cewar mayakan Boko Haram sun hallaka wasu masu sana'ar gawayi su goma sha ɗaya a karamar hukumar dambuwa da ke jihar ta borno a daidai lokacin da ministoci da kuma hafsoshin tsaron najeriya suka kawo wata ziyara domin ganewa idansu yanayin da ake ciki a yakin ta'addanci da ake a shiya arewa maso gabashin kasar mu bilyaminu yusuf daga maiduguri ne ya aiko mana da rahoton mayakan na boko haram sun tara masu sana'ar gawayi ne wadda yawancinsu 'yan gudun hijira ne da ke neman abin da za su ci tare da ya musu yankan rago a ƙauyen bale da ke kusa da garin dambuwa tuni dai aka yi jana'izar mutane bakwai daga cikin waɗanda mayakan suka hallaka inda ake shirin yi wa sauran jana'iza a nan gaba madu muhammad wani mazaunin garin wannan yanki da al'amarin ya faru kuma ga ƙarin bayanin da ya mun kamar haka akwai wani kauye ana kiran shi bale kauyen dambuwa kenan wallahi mutane masu sana'ar gawayi wannan 'yan ta'adda suka same su suka kakkashe su wato sun je sun tare hanyar da za su biyo su dawo gari kenan sai su kai atakin nasu aka kakkashe su kusan mutane goma sha takwas muka rasa. Wannan hari da mayakan na Boko Haram suka kai na zuwa ne daidai lokacin da ministan tsaro da manyan hafsoshin tsaro na Najeriya suka kawo ziyarar ganin da ido kan yadda ake gudanar da yaƙi da ta'addanci a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. baya ga ganawa da manyan kwamandoli da kuma dakarun sojojin najeriya ministocin sun ce gwamnati mai ci ta a aniyar magance duk wani matsalan tsaro da ake fama da su ba a kawai wannan yanki ba har ma da sauran sassan najeriya dangane da sabbin hare-hare da mayakan boko haram ke kaiwa wannan lokaci kuwa alhaji muhammad bello mataule karamin ministan tsaro ya ce domin duba yadda za a dakile shi sa ma suka kawo wannan ziyarar jihar borno Ya sa muka zo muka tattauna da waɗannan jami'an tsaro kuma su yi mana bayani kuma mun san abin da suke nema kuma gwamnati za ta tanadar musu duk wani abu wanda za su shiga daji in Allah da su yaƙi wannan mutane jama'a dai na fatan wannan ziyara zai haifar da matakin kawo ƙarshen matsalolin tsaro a shiyar arewa maso gabashin najeriya biliyamin yusuf maiduguri arafai hausa Daga batun ta'addanci a Najeriya bari mu waiwayi tattalin arziki, inda a makon da ke karewa ne dai. Shugaban ƙasar Bola Ahmed Tinubu ya gabatar wa Majalisar Dokokin ƙasar kasafin kuɗin ƙasar na shekara mai zuwa wanda ya kai naira tiriliyan ashirin da bakwai rabi wanda kuma ke kunshe da giɓin kusan naira tiriliyan takwas, inda a cewar shugaban ƙasar zai ciwo bashi ne domin cike wancan giɓi. Hakan da yana zuwa ne ƙasa da watanni uku da ƙasar ta ciwo bashin dala Amurka biliyan uku batun da ya sanya shugaban bankin raya kasashen afirka dr akinwami adeshina ya ja kunnen shugabannin kasashen nahiyar afirka kan ciwo irin wannan bashi wakilinmu na abuja muhammad kabir yusuf ne ya aiko mana da rahoto aggregate expenditure of 27.5 trillion is proposed in 2024 shugaban najeriya bola ahmed tinubu kenan a yayin da yake gabatar da kasafin kudin shekarar 2024 sai dai shugaban bai boye ba ya bayyana cewar gwamnatinsa za ta ciwo bashin kudi har naira triliyan 7.83 batun da masu tattalin arzikin kasa abokar aliyu ke cewa ba sa so su rage irin kayan alatun da suke tafiye da shi da irin kudaden da suke kashewa tafiyar da gwamnati da wajen sayan motoci da sauransu saboda haka yan najeriya yanzu an shiga tsaka mai wa ne ciwon awal musa rafsan jani daraktan kungiyar sislak mai rajin yaƙi da cin hanci da rashawa wannan yunkuri ne na jefa 'yan najeriya cikin halin ni'yasu bai dace a ce an yi wannan cafkeken kasafin kuɗi ba wanda babu kuɗaɗen nan a ƙasa dole sai an je an aro kuma aka aro kuɗaɗen nan kawai cinye su ake ba eh, aiki ake yi da sunan yadda aka karɓi kuɗaɗen nan ba sun wasu sai kasar irin su muniru muhammad da nuna rashin goyon bayan suka yi da lamarin mutane suna cikin wani hali wannan kuɗi ni da za su yi adalci ne da ma'aikata da wanda suke aiki wanda ba su aiki da ya raba ma gajiyayyu amma don allah da annabi me amfanin karɓo bashi yin nan kasafin kudin shekara mai kamawa dai a cewar shugaban kasar zai mai da hankalinsa ne wajen harkar tsaro samar da aikin yi kuma yaƙi da fatara da talauci. Duk dai daga Najeriya, a makon da ke karewa ne da kungiyar Sislak da ke bin diddigin ayyukan majalisa wajen yaƙi da rashawa ta gudanar da wani taro na ƙarawa juna sani a birnin Legas dangane da ƙoƙarin samar da sauye-sauye a harkokin zaben Najeriya da kuma kyautata nagarta a ɓangaren shari'un bayan zaɓe. comrade awal musa rafsanjani shugaban kungiyar tasislak da ya jagoranci taron ya bayyana muhimmancin sa a tattaunawarsa da Ahmad Abba. To makasudin wannan taro shine don mu tattauna da ƙwararru da masu ruwa a tsaka don a duba irin yadda aka gudanar da zaɓen da kana da kuma shari'o'in da ake yi wanda da dama 'yan najeriya suna ga cewa akwai rashin gaskiya da adalci a cikin shi musamman aka lura da irin yadda aka tafka a shari'ar jihar kano wanda jama'a da dama suna ga cewa ba a yi adalci ba ba a yi gaskiya ba ina ɗaya daga cikin abin da muke tsoro kai kawo wato ta da hankali a ƙasa kuma kar zamanto hukumar shari'a an mai da ita kawai wata dama ta wasu 'yan siyasa da za su ringa amfani da ita su ringa ba da kuɗi don su murguɗe zaɓe ko kuma nasarar zaɓe bayan jihar kano akwai jihar zamfara ita ma da take fuskantar barazana haka na jihar plateau haka na jihar kaduna su ma akwai wannan irin korafin cewa ba a yi shari'a gaskiya da adalci ba saboda haka muna so mu tabbatar da kan cewa alkalai da kotuna ba amfani da su don kwacewa waɗanda suka ci zaɓe fi sabilillahi a Najeriya ba. Comrade idan rafa na da sata daddawa na da wari. Ba ka gani waɗannan jam'iyyu suke ba da dama kan halin da ake gani a kotuna yanzu haka? Kiran da muke wa jam'iyyu dai su ne dole ne su bi doka su bi tsari na wato tsarin dokokinsu da su da kansu suke da shi yawanci jam'iyyun nan ba sa bin tsarin da suka ma kafa nasu da kansu jam'iyyu dole ne zamanto cewa ba wai kawai suna nan ne lokacin zaɓe ba a'a har bayan lokacin zaɓe ya dace a ce jam'iyyu suna nan suna kawo tsare-tsare suna nuna wa ƙasa 'yan ƙasa cewa inda su aka zaɓa da za su kawo wannan da za su kawo wancan don a inganta rayuwar jama'a duk da cewa wannan zargi ne idan haka ɗin ta tabbata me zai zama makomar demokradiyyar najeriya to hakika kam ah, akwai haɗari saboda 'yan najeriya sun fara ma nuna kamar ba sa ma sha'awar ma demokuraɗiyyar tunda abin da suka zaɓa daban abin da ake faɗe cewa an aiwatar na biyu 'yan najeriya suna nuna cewa ba za su iya ci gaba da yadda ake siyan mulki ko kuma zaɓe ba saboda akwai barazana ga demokuraɗiyya a najeriya in aka ci gaba da irin wannan rashin adalcin da kwace zaɓe ta hannun kotuna da alkalai. Daga Najeriya bari mu leƙa makwabciyar ta jamhuriyar Nijar inda a makon da ke karewa ne dai gwamnatin riƙon ƙwaryar sojin ƙasar ta jamhuriyar Nijar ta soke dokar da ta haramta safarar baƙin haure daga cikin ƙasar bayan shafa shekaru takwas tana aiki. Wannan dai na zuwa ne yayin da dangantaka ke ci gaba da yin tsami tsakanin sojojin da suka karɓa mulki da kuma ƙungiyar EU. Murtala Adamu ya kawo mana rahoton nan. Doka ce mai cike da cece-kuce wacce ta yi tashan suka daga kungiyoyin fararen hula a ciki da wajen kasar har ma suka shiga da karar gwamnatin Nijar a gaban kotun kasa da kasa da ke kare haƙƙin bil'adama. Sanusi Muhammad dan gwagwarmayar farar hula MPCR. Kasar Nijar tirsasa mata ne aka yi. Ala tilas ta ɗauki wannan doka bayan ta ɗauke ta mun ga wannan doka irin illar da ta haddasa game da incin ɗan adam. Sama da mutum dubu shida a jihar Agadas kaɗai dokar ta jefa a cikin mawuyacin halin rayuwa ba tare da yin la'akari da dubin asarar da ta haifar wa jihar Inji Abdurrahman wani mai sana'a safarar bakin haure. Abin ya kai wajen mutum dubu shida an kame mutane motocinsu. Ka gani a fannin eh, kasuwa suna samun amfani meri tana samun a sati tana samun fiye da miliyan goma bankoki suna samun mutane sun sha wahala mutane sun yi asara ru takwas da dokar ta shafe tana aiki an samu ragowar kwararar bakin haure da kusan kashe saba'in daga 100 amadu umaru na kungiyar kare haƙƙin bakin haure na ganin akwai yiwuwa samun sauyi abin da zai iya janyo take haƙoƙin bakin kamar su dubi hankalin su suma ba kwance beki muna tsoro kamar zuwan su can ana sa su cikin gidan bashi gidan kaso kamar cin zarafin ɗan adam ta alije kamar ƙasa ce wadda ya can fil azirma ba barin mutane ba take shiga in dai ba cikin ka'ida suke ba. To sai dai a wani matakin martani da kungiyar tarayyar turai ta EU ta mayar bayan daukar wancan mataki da sojojin jamhuriyar Nijar suka yi ta ce akwai babban barazana domin kowa daukan wancan mataki zai iya sanya bakin haure su ƙara kwarara zuwa ƙasashen ta. Yiva Johansson ita ce shugabar kula da harkokin ƙetare na kungiyar EU ga kuma abin da take cewa. I'm very concerned about the situation now. na damu da halin da ake ciki a yanzu akwai babbar barazanar cewa wannan matakin zai haifar da sabbin mace-mace a sahara kuma wannan shine abin da ya fi tayar da hankali sannan har ila yau hakan na nufin cewa za a sake samun dandazon mutanen da ke yunkurin shiga libya sannan watakila daga nan su yi kokarin tsallakawa ta tekun bahar rum zuwa nahiyar turai amma duk da haka e ceton rayuka shine abin da ya fi muhimmanci yanzu kuma sai saliyo inda a makon da ke karewa ne dai wasu 'yan bindiga suka kai hari rumbun aje makamai na sojojin saliyo da ke babban birnin kasar freetown da wani gidan yari da kuma caji ofis ɗin 'yan sanda wanda ya jawo musayar wuta tsakanin jami'an tsaron ƙasar da kuma 'yan bindigar. Sojoji sha uku ne da suka mutu sakamakon wannan rikici kamar yadda kuka ji tare da Michael Kudusin. Kakakin rundunar sojin ƙasar kanar Isa Bangura wanda ya bayyana haka ga manema labarai a Litinin din nan ya ce an kaddamar da farautar dukkanin waɗanda ke da hannu a wannan aika-aika. ya ce binciken da aka gudanar ya nuna cewa masu hannu a wannan tashin hankali sun hada da sojojin da ke aiki yanzu da ma waɗanda suka yi barabus tun da farko a ranar lahadi wasu mutane dauke da makamai suka kutsa barikin soji da zummar kaiwa ga inda ake ajiyar makamai lamarin da ya haddasa ba ta kashi tsakanin su da dakarun kasar a jawabin da shugaban kasar julius mada biyo ya gabatar a game da harin ya ce tuni aka kama kaso mai yawa na mutanen da suka kitsa hare-haren kuma tuni hankula suka kwanta bayan kawar da duk wata fargaba a safiyar litinin nan gwamnatin saliyo ta sanar da daidaituwar al'amura a babban birnin kasar freetown bayan harin da aka kai tana mai bayyana sassauta dokar hana fita da aka sanya a kasar a sudan kuwa shugaban gwamnatin sojin kasar janar abdul fatah al-burhan ne ya gana da kungiyar kasashen gabashin afirka game da rikicin da kasar ke fama da shi. Zainab Ibrahim na ɗauke da ci gaban labarin. A cikin makon da ya gabata ne shugaba Abdul Fattah al-Burhan ya ziyarci ƙasar Djibouti inda ya haɗu da shugaban ƙasar wanda shine shugaban ƙungiyar ƙasashen gabashin Afirka Ismail Omar Gwele da sauran jami'an ƙungiyar. Kana akan hanyarsa ta komawa Sudan ya yada zango a birnin Asmara inda ya gana da shugaban Eritrea Isaias Afewerki. Biyo bayan ganawar sirri da suka yi da alburhan shugaban na jibuti ya ce sun yi nazari a kan hanyoyin lalubo maslaha a game da rikicin Sudan, yana mai jaddada buƙatar tsagaita wuta kamar yadda kamfanin dillancin labaran jibuti ya rawaito. Wannan ganawa ta jibuti ta biyo bayan wata irinta da alburhan burhan ya yi da shugaban Kenya William Ruto wanda ke jagorancin kwamitin da ke neman hanyoyin warware rikicin Sudan. A ranar 15 ga watan Afrilu rikici ya tashi a Sudan tsakanin rundunar sojin ƙasar da dakarun kai ɗaukin gaggawa na RSF rikicin da ƙasashen Sudan da Amurka suka yi ƙoƙarin warwarewa amma ya ci tura. To yanzu ko bar mu juya akalan shirin ɓangaren sauyin yanayi. A makon nan da ke karewa ne da aka buɗe taron duniya na sauyin yanayi wato COP28 a Dubai inda shugabannin ƙasashe da ke halartar taron suka cimma yarjejeniyar kafa asusu na musamman da manyan kasashen duniya za su rinka zuba kuɗaɗe da za a dinga tallafawa ƙananan ƙasashe da ke shan raɗaɗin sauyin yanayi. Bashir Ibrahim Idris ya haɗa mana wannan rahoto. Yayin buɗe wannan taro shugaban COP28 Sultan Aljabir ya sace gabatar da roƙo ga ƙasashen da ke samar da man fetur da kuma kamfanonin aikin man da su ba da haɗin kai wajen cimma yarjejeniyar sauyin yanayi ta duniya. It is essential that no issue is left off the table. Yana da matukar muhimmanci mu fahimci cewa babu wani batu da za a kauce wa tattaunawa a wannan taro kuma kamar yadda na saba faɗa ya zama dole mu samo hanya da kuma tabbatar da sanya rawar da man fetur zai taka. Of the role of fossil fuels. Ƙasar India na ɗaya daga cikin manyan ƙasashen da ke fitar da sinadaran da ke gurɓata muhalli ta hanyar masana'antunta, amma ta bayyana goyon bayan ta ga shirin kafa asusun tallafawa ƙasashen kamar haka. India strongly supports India matukar goyon bayan matsayin da aka ɗauka na kafa dokar asusun biyan haƙoƙin da ƙasashe suka yi asara a kai. Wakilin ƙasar Zambia a taron ya ce fatarsu ita ce ganin manyan kasashen duniya sun fara zuba kuɗaɗe a sabon asusun nan take. Coming to COP28 here in Dubai. zuwa wannan taro na COP28 a Dubai zai ba mu damar duba nasarar da muka samu wajen tabbatar da cewa an kafa asusun biyan asarar da kasashe ke yi kuma ya fara aiki da kuma tabbatar da cewa kasashen da suka ci gaba sun fara zuba kudaden da ya zarce dala miliyan 200. Har wa yau Bashir Ibrahim Idris ɗin ya kuma tattauna da daraktan ƙungiyar agaji ta ospam da ke kula da nahiyar Afirka Fati Hassan game da nasarar da aka samu wajen samar da wancan asusu da aka yi. To wannan asusu a saha da lalacewa muna fata zai tallafa wa kasashen Afirka sosai. Tunda dai wannan asusu sai ya duba bala'o'in da sauyin yanayi na kawowa. su zahi da rashin ruwa da ambaliyar ruwa. Sai wannan asusu ya taimaka al'umma da suke fama da asara na bala'o'i suna kawowa. Ka san yawanci al'umma Afirka karkara suke da zama, yawancin su noma da kiwo ne suke yi. idan ba tare da asusun asara da lalacewa ba lokacin da bala'i ya faru ana barin mutane ba tare da taimako ba ba a ɗaukaka su samu su yi noma da kiwo su ci da kansu kenan da an kaha asusun asara da lalacewa mun ji daɗi mun gode ma Allah. to da yake an yi nasarar kafa wannan asusu kamar ta wace hanya ne waɗannan kuɗaɗe da za a zuba domin taimakawa ƙasashe zai kai gare su. ni ce idan sauyin yanayi ya jawo mana rashin ruwa ko iyakar zafi ko ambaliya sai gwamnatoci da al'umma su nemi ga wanga asusu kudi da zai shiga hannunsu ya shiga wurin da asara ta faru. Amma ko da yaushe muka ce kasashe masu ci gaba su ne sun ka jawo mana matsala sauyin yanayi. Ya kamata su sa kudi cikin wani asusu akan matsaloli da muka gani a kasashe masu tasowa kamar Afirka. ba mu so wannan kuɗi ya zan bashi tun da dai idan aka karami bashi a ƙarshen ta talakawa ne za su biya. To a ɓangaren rikicin Isra'ila da Hamas kuwa wanda a makon da ke ƙarewa ne dai aka kawo ƙarshen yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma tsakanin ɓangarorin biyu to sai dai hakan a iya cewar ya babbaya da ƙura domin ko babban magatakarda na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana buƙatar tsawaita ƙwarya-ƙwaryar yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma tsakanin bangarorin biyu inda ma ya shaidawa taron kwamitin tsaro na majalisar cewar akwai buƙatar tsagaita wuta na haƙiƙa don samar wa al'ummar gaza sauƙi Al'ummar Gaza na tsakiyar wani irin bala'i da ba su taɓa gani ba, kuma a kan idanun duniya. Bai kyautu mu kau da kai ba. Ana ci gaba da tattaunawa domin tsawaita yarjejeniyar tsakaita wuta, kuma mun yi maraba da hakan. Amma mun yi amanar cewa muna bukatar tsakaita wuta na hakika don gabatar da aikin jinkai kuma dole mu tabbatar da cewa al'ummar sun samu ƙwarin gwiwa ta wajen ci gaba da ƙoƙarin samar da maslaha ta ƙasashe biyu kamar yadda dokokin majalisar ɗinkin duniya suka tanada inda isra'ila da falastinu za su zauna lafiya a matsayin makwabtan juna cikin ingantaccen tsaro idan muka gaza yin haka za mu saka falastinawa isra'ila yankin da ma duniya baki ɗaya a cikin yanayi na mutuwa da ɓanna mara matuka. Da haka ne kuma za mu ja labulen shirin a wannan makon. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku. Hassan Alhassan Suleja ya ɗaukan mana shirin. Ka misali ke cewa mu huta lafiya.